Wata ƙungiyar lauyoyi mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ita ce ta shigar da kara gaban babbar kotun Kano tana ƙalubalantar majalisar dokokin game da wannan batu. barista Mohammed Zubair shine shugaban kungiyar. Wannan ya biyo bayan takardar da muka rubuta wa Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ranar 24 ga watan Oktoba na wannan shekara inda muka mata bayanin cewa wannan bincike da take yi ba ta da hurumin yinsa. E rashin amincewa da majalisa da dakatar da wannan bincike shi yasa muka yi kara muka nemi kotu da ta ba da umarni ga majalisa ta daina wannan bincike saboda majalisa ba ta da hurumin gudanar da irin wannan bincike. Barista Mamman Ma'aruf ya kasai shine lauyan da ke ba da kariya ga gwamna Ganduje a gaban kwamitin binciken na majalisar. tunda tunda an dakatar da majalisa kaga mu dole duk wani shiri da ake yi kwararru da muka kawo kaga dole kuma ma mu dakata tunda kamar yadda majalisa ta sanar za ta faɗi inda za a je a sauna. Kenan kun ji daɗi da wannan mataki. Mu ban mu zancen in ce mun ji daɗi ai bai ma taso ba. Daga ita shari'a ai mace ce mai ciki saboda haka zancen mu ce mun ji daɗi ma ko ba mu ji daɗi ai bai taso ba. Ba ku ji daɗi ba kenan kuna bakin cikin da wannan mataki. Ba wai cewa ne ba mu ji abinda mu dai gaskiya mu kamar yadda na faɗa a mai girma gwamnan jihar Kano kamar yadda aka kirawo gaban majalisa mun bayyana a gaban majalisa mun gabatar da namu kuma shi duk inda shari'a take a ko ina ma da ko a kotu ne ko a gaban majalisa idan mutum ya yi korafi ya ce ni ne mai kara kai da aka kara ka karkari ka musa na musa shi kuma sai ya zo ya tabbatar da maganar da yake kaga yanzu akan haka muke to ko me waɗannan lauyoyin rajin demokradiya ke muradin cimmawa har suka tafi kotu barista zubair ya ce abin da muke so mu cimma mu dai lauyoyi ne kamar yadda kowane lauya ya sani mun yi rantsuwa cewa za mu kare constitution a matsayina na lauya ba zan zauna ina dan jihar kano in ga anewa kundin tsarin mulkin najeriya kara tsaye in zira ido ba mu ba yan koran kowa bane lauyoyi ne mu ba mu kuma da wata alaka ko ta kusa ko ta nesa ga wanda wannan abubuwa ya sha sai dai duk da haka majalisar dokokin ta ce ba ta da masaniyar wannan kara a hukumance honorable baffa babba dan agundi shine shugaban kwamitin binciken da majalisar ke yi zuwa yanzu dai karfe goma sha ɗaya na dare da ka same ni ba a sada ni da wannan oda ta kotu ba saboda haka watakila bayan mun tashi daga aiki aka kai ofishin majalisa kuma in dai an kai ofishinmu na majalisa na kyauta zaton da safe za mu tashi da ita za mu gani saboda haka idan mun gani za mu ga me aka ce kuma in Allah yadda za mu faɗa matsayarmu kuma mu da muke masu yin doka kuma ni a matsayina na tsohon ma'aikacin kotu ina ganin da akwai wanda zai fara girmama kotu majalisa ce da ni kaina a ranar litinin ta makon gobe ne idan allah ya kai mu kotun karkashin jagorancin mai shari'a at badamasi za ta fara sauraron shari'ar a tsarin baya dai yau ne talata majalisar dokokin ta kano ta tsara fara aikin tantance faifan bidiyon zargin rashawar dala miliyan biyar a kan gwamna abdullahi umar ganduje wadda aka ce ya karba daga hannun 'yan kwangila mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria